فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم ينزو آيين لما لك ذكرتها دليل سوكتها فيني أن الصحابة رضي الله عنهم تأبنا أن الله صلى الله عليه وسلم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ما ما صلى الله عليه وسلم أن يقسم الفيء وسيربى غنيمة سكتي أتكاننسو كما قسم الغنيمة في بدر وما يربى غنيمة أتياج بدر وغيرها تقمو أسياج أتكاننسو a yakin badar kuma hatta hadda salabu salabu ma an raba ta an bar mai shi ne salabu misali kamar idan ka kashe mahayi da dokinsa da kayan dokin da kayan jikin mutumin da ka kashe duka naka ne wannan shi ake kira salabu a yakin badar an yi haka kuma annan take aka raba ba da aka zo da su to sun suka nema a yanzu ma da ke yahudawan wannan sun kauye sun bar gidajensu sun gudu to shi kenan sun nemi kuma a raba ganiman yanzu sai da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum abinda Allah subhanahu wa ta'ala wato sayyarahu Allahu ila rasulihi min amwali bani najid daga dukkan bani da din nan wannan ba ganima ce da za a raba a tsakanin ko dan ba da yaƙi aka ci ta ba dan ba da yaƙi aka ci ta ba ma aujattum alaihi min khailin da abin da kuma kuka yi nasara a kai kuka yi ganimarta da ƙarfin ku bisa kan doki ko kuma da raƙuman ku to shine wannan za a raba a tsakanin ku Bukhari ya rawaito da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da sauransu ya kasance dukiyar na bani da nadir mimma afa allahu ta'ala ala rasulihi khassa abin an bashi ga Allah da ma'aikinsa ne kadai abinda aka samu a gurin ba a yadda a raba ta tsakanin abokan zuwa yaɗin ba fakana ya kasance ma'aiki yin zubu ala ahalihi a cikin zai da iyali ina nafakatu sana abincin har zuwa na shekara guda sun mai ji alima ba iya sila sauran kuma za a nemi makamai wal qura uddatan fi sabilillah tanadi saboda yaƙin gaba idan ta kasance walakin Allah amma shi Allah yi sallitu rusulahu yakan sallada manzanninsa ala man ya sha'u ga wanda ya so wallahu ubangiji ala kulli shay'in qadir bisa ga dukkan komai mai iko ne ma afa Allah ala rasulihi min ahli alqura abinda Allah ya ba da ganimarsa ga Allah da manzonsa daga cikin abuta gari falillahi walin rasuli ga Allah ne da manzonsa wali zil qurba da makusata mabani na jir kadai din nan wani na manzon Allah ne da sayan makamai amma na sauran alƙaryoyi din Allah ne da ma'aikinsa shi ma da kuma za a taimaki dangin annabi wanda suka zo wali asama da marayu wal ne da matakai wa sabili da kuma baki sun zo ba za a dinga rabawa tsakanin jama'a ba sai da ya kuma julatar mawar alamiya don kare zama ƙarin daula tsakanin mawadata minkum a cikin Allah sai ya musu azan zuci da cewa to kuwa ma atakum rasulu fa khudhu in manzo ya baku abu da karba wa ma na hakum anhu abinda manzo ya hane ku da ita kuma bai baku ba san ta hutu ku haka kamar haka nan ne a dukkan halaye duk abin da manzo ya umarni yake a yi to ta a yi gudan hali abin da kuma ya hana ta a yi gudan hali wata kullaha a tsoron Allah in Allah zai shi shadidu shadidul iqab mai tsananin hukuma ne الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم تقول تولن لأكسي أبروا ألا لما يجنس إلا إنه أراد بهؤلاء الأربعة الثالثين ينا نحن ولا ولن بمدافعه فقراء المهاجرين فمقاتل المهاجرين تذاكر أمرك سنة تنجاري أعلمت سنة تنجاري أعلمت سنة تنجاري أعلمت سنة تنجاري أعلمت سنة تنجاري أعلمت to yanzu babu mutanen maka sun musgula mutu sun fita su a gidajensu sun zama babu komai a hannunsu wa kuriju min yare an fita su a gidajensu wa amwalihim an fita su cikin zuciyoyin su kuma sun yadda da hakan don me yattaghuna nan nan ba saboda suna son falalar da ke gurin Allah wa ridwana suna son yarda ubangiji wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakawa addinin Allah kamar dan Allah أولئك هم الصادقون ومن نزل ما تقدم إيمانه sun yadda su rasa dukiyar sun yadda su komai Allah da zuwa minu kana ya asu min hajar ala batin dan kurwa na rashin abu a ciki wani sai yi wa cikin sa kamar da dutse sai kamar ɗan dutse ya kara ya ɗauye din ya samu kwari ya yi ma biyu su da kuma yi wa jiyo din ya tsaye da su kamfa saboda yin da وكان الرجل يتخذ منهم العصيرة في شتاء ما به وغيرها wato a cikin dukiyarsa abin da zai ɗauka abin da zai ci hanya kamar yadda abin da idi yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكيت بشروا فعليك المهاجرين wato fa'alu na ce fa'alu shine maka da bukatar lokacin ya kai matuƙa ba su da komi ba su da gurin zama yake to a faranta musu ciki bin nuri ta yau mai kiyama da cikakkiyar haske gobe kiyama ya da aljanna aljannata kabilan nas za su shiga aljanna riga wa kowa da nufi yau sun shiga sun sun kai sun safe ya kai matsayin kamar rabin yini cikin tsakana kafin da jama'a su shiga wa zalika kan rabin yini yana matsayin hankali a tsara shekaru ɗari biyar a farar da ko abu da wani abu da wani ya rabu da wani hadisi wallazina tabawwa'u dara mazauna madina da suka yi tanadin masauki suka karbi bakin da suka kaurato wal iman sun yi da imani min qablihi gabanin su din yuhibbuna man hajara ilayhi sun nuna matukar nuna kalla da so waɗanda suka kaurato zuwa gare wala yajiduna fi sudurihim haja ba su samu bukatuwa da abin hannunsu ba min ma'utu cikin abin da aka dora hajarai أي أن لا يعد على بين المهاجرين بعض بعض الناس بكافر مسلمين المتكوى بالنفس ويؤثرون على أنفسهم جلد ذات المهاجرين كي نفر ولو كان بهم حساس كل سنة بكافر أبدا كانوا يحبون المهاجرين سنة المهاجرين ويتمنون لهم من الخير هم يحبون على خير ما يتمنون بأنفسهم إن الظلم على خير يسكي سبحانه وتعالى لو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله آخى رسول الله بينهم وبينهم ya ياتي الذي يحدث تسكانين أنصاريون بمهاجرون يتي wannan قابوتي ساكيا وما كيا وما كيا قابوتي حتى ذلك suna cin gadon juna da su kan ayar gadon da sauka suna cin gadon junan su sai da ayar gadon ya sauka su makana zama babu gadon tsakanin su وأسكن المهاجرين في الدور الأنصار النبي يدعو ندى مهاجراء جنة جن أنصاراوا إذا كنت قومي لكي كيرسيت على وإنا ونزع بعض الأنصار عن بعض نسائهم من المهاجرين هل ما أقول بعد يسي ما ترى الدين بلن بمكة أقول لي هذا كل يسي أبدا ما كان wato yake balla ba shi har suka zo wajen annabi يا alaihi wasallam ya zama shi mata ya ci ta الله عليه وسلم ai annabi ne yake mun rabar duk abin da muke da shi to mata ma mallaka ne to suka ce haka to shi ne ba nan kamar yadda da Ahmad ya rubuta daga Anas ya da hadirai suka ce ya Rasulullah ma ra'ayna mithla qawmin qawmina mu ba mutum ganin irin mutanen da muka gabatar zuwa gare su nan ba hukunan wasa yadda ta kyautata mutum da suke fi kalilin a ɗan kaɗan da suke da shi ɗan wala da budulan fi kafir a cikin kuma kadan ne shi sai yadda za su kira ba ta da kowa ba zai yi ba in da yawa ne kuma ga shi za ta bayar da yawa na garka ba a hakika mutanen mu su kyautata mana wa ko na fi mara ni ta yaya da cikin dukkan al'ummar da suke da shi hatta a kina a an yazabu bil ajr kulli muna da shi kansu su gidi dukkan ladan ya rasulullah kana da annabi sha'a ma asnaytum alaihim wa da'awtum Allah adam idan ya kun yaba musulmi muta addu'a shi kenan عمر يجي وأوصل خليفة بعدي بالمهاجرين الأولين إلا من وسيع وخليفة بايانا لجود كوا المهاجرون الأولون أن يعرف لهم حقهم من كم تعجلتهم ويعرف لهم كرامتهم من كيه درجته وأوفى الأنصار خيرا إلا من وسيع الأنصار وراء الخير الذين تبعوا الدار والإيمان والاستحسان في بلاد الإيمان لمسوكي قبل منه أن يقتل من محسنهم على ذلك الدواء عجلتهم wa an yafu an yusihim Allah ya rawata musu ne da ajin an samu ruwaya ya san Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji da an ansarawa inna ikwanakum qad sharafu al-amwal wal awlad yan uwanku muhajirun sun bar dukiya sun bar yaya wa kharaju ilaykum sun fito zuwa da ku fa qalu amwaluna bainana kalaga da suka ce mun amince zuwan su dukiyar da mu muke da shi za mu raba su tsakanin mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ce awa gaira zalik akwai wani abu za ku kara kan haka qalu wa ma za zaka ya rasulullah me ka so ya manzon Allah fa qala hum qawmun la ya'rifuna al-amal mutane da ba su iya wani sana'a ba fa tukunahum fa tuqatamunahum mustama yace ku rike su a wasan uwa ku je ku yi sana'a tare su koya daga gare ku wa qalu na'am ya rasulullah suka ce mun amsa ya rasulullah wato tun an tsara madina abin mamaki ne yanayin irin halayen har zuwa yau Allah ya ji ka son baki din nan a zuciyarsu yanzu a madina idan ka je kana ciniki idan ya lura kai da barbare ne kana da zanen kokari zai yi maka barbarci in kuma yadda sai kamar ba haushe ne kokari yake maka hausa yanzu haka ba suna son baki kuma halin nan mai kaushi da kuka sani na mutanen maka na daɗi har yanzu haka su wato na yayin ruwa na rena mutum har yanzu haka su in ka je a makka ne ka tsaya to muka memakai lagi kena kata kada ka kena kata garin kuma ka amat ne kawai amma a madina ko kai wa wallahi jikin ka tsaya ne kuma ko kai wa ka fata gaskiya za ka dauka mutanen madina har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yuqa shukka nafsihi mutumin da yake yayi zuciyarsa ya hana zuciyarsa son zuciyarsa ya so wani da shi fa ulaika humul muflihun wa in sunan ma abu babban kamar yadda Ahmad ya rawaito da Buhari a cikin adabin musulunci da musulmi da bai haƙi masu rawaito duka daga jabir dan Abdullah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ittaqu zulma ku kiyaye zalunci kar ka zalunci wani zulma kaga zalunci zulmatu yawmal duhu ne gobe kiyama wa ka kiyaye shi shine son kai fa inna shuka kaga son kai kada a halaka man kana qablakum shi halakar da mutanen da suka riga ku da mu ala an ba jima'ahum haka ta an gaza su zuwa ga dinda jinin su. an dama sun wada ta kai wasu hallu harimahum haka ta kai su ba halinta dukkan wani abin da ke haram ba inda zai samu da yawa shi bukatar ta kenan don haka yan uwa musulmi ku yi hankali da rayuwar mutane an riga an manta dokokin Allah ta fuskar nema kazan nan halal ne kazan haram ba sai dai a jita wurin karatu amma ta fuskar nema an manta ba ko da yaya zan samu ko zan samu kawai to a yi hankali haka ba ta kai da alheri ba kamar yadda umaru ya rawaito daga ibn mas'ud anna rajulan atahu فقال إني أخاف akuna أكون قد ملكت wani mutum ne ya zo masa yake ina jin tsoron kar in mallaki abu ko ga da ba ta kike ban gane dan me haka yace to aika miji la ha yaqul la ja Allah yana ta wa man yuqa sukka nafsihi wanda in yi nisa da kansa ya hana kansa wa ana rajulun shahihun la aqadu akhrij min yadi shay'a ni mutum ne mai koro abu da ta a da da garaje sai ibn mas'ud yace ta zakal ladhi zakara Allah ba wannan Allah yake nufi ba innamal shuh abin da ake nufi shuh an ta'kula ma da akika zulman ka ci dukiyar wani da zalunci ka nemi naka yayi yawa ka yi ibn wanda yake shi ne ba wai yawa ba ka so dukiya ta ta hannu ka ba ni kana fitar da zakka ba shi kenan ba kamar da larabar nan da zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba larabar kawai yake ya rasulullah gani dan tsaye da sallah zan yi azumi zan fitar da zakka zan yi aikin haji ban da wannan ba zan yi talawuyi ba sai annabi ya ce ku dubi wannan mutumin in dai ya kiyaye haka daga dan aljanna saboda haka idan mutumin din yana fitar da zakka shi ba marawanci bane ya ci da kyar ya sha da kyar ya ci bashi da kyar amma in shekara ya zai fitar da zakka daidai ya bayar ba to sauran abin da yake idan Allah zai yafe ba amma in zakka baya fita to haka da yake a azaba take da rai to abin da ake kira ƙoro shine son kai haddama ka dinga haddama dukiyar mutane kana kara masa والذين جاءوا من بعدهم ولن سكا زو بيتين يقولون ربنا اغفر لنا سنا سوى الله كغفر كامنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كما كغفر توا أم 'yan بأن إيمان haka mumini kwarai ya kamata ya zama muminan da suka riga suka shuɗe ka dinga nema masu yafa waɗanda kuke tare yanzu ka dinga nema masu yafa waɗanda za su tsoron gaba ka dinga nema masu yafa amma ka dinga waye hatta waɗansu daga cikin sahabbai kana zaki kuma mutane kamar haka suna zagin sayyidina abubakar suna zagin sayyidina umar suna zagin sayyidina abu huraira suna zagin sayyidina usman suna zagin ummi na aisha wai da sunan su sun fahimci kurakuran su ana kira da annan munafikai ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya zuwa har akwai wanda ke yana da ɗan abubakar yanzu ya ja ta ja masa suna ya ji kira da abubakar daga yau la ilaha illallah to amma abin da Allah ya ce ka dinga neman yafa wa kanka da waɗanda suka riga ka da imani al-ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina ka gafarta dukkan ƴan uwan mu'minai allazina tabaquna bil iman wa suka riga mu imani kuma a hannun su annabi ya bar musulunci kuma musulunci na sai da ibu kuwa sun sai da rai bayan annabi ba musulunci ne ya kare kafa ibn abin da ya ce annasu ala salatu manazil mutane sun kasu kashi uku muhajirun والذين تبوا والذين تبوا الدعوة والإيمان والذين جاءوا من بعدهم وكان تشبه كتلا مهاجرون سنة ولا نسكت أولاد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون قلمة اللوكة suka sha wahala na biyu wallazina tabawu ad-dar wal iman wani suka yi tanadin mafarki da imani wa sahabbai nau'i kuma wanda zina ja'o min ba'dihim wanda suka zo a bayan wanda suka zo a bayan su har zuwa yau har zuwa gobe kiyama a kai su to kai kokari ka san kana cikin cikin sai ya haka ka ji tani Allah ta furta min hadhihi al-manazil wannan manzila guda uku nan karka ka tafi a ciki ولا تجعل في قلوبنا غلا الله كان سنيا cikin zuciyarmu gillan murgu murgu shine wato hasada lillazina amanu ga mu'minai yan uwanmu Allah yana rabon sahabban da cewa wasabiquna al min al-muhajirin wal ansar wanda suka riga kowa an san musulunci da taimakawa musulunci a cikin muhajirin da ansar wallazina tabu wallazina tabu wallazina tabu'uhum bi ihsan da wanda suka bi su da kyakkyawan hali wato wallazina ka gani alama kashi biyu ne sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da waɗanda suka fi su da kyan hali Allah ya yarda da su kuma Allah su ma su yarda da irin kyautai da Allah ya musu rabbana wa bangiji mu in innaka kai da raqufun mai taushin hali ne rahim ko mai jin kai ne ga mu'minai ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ۖ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين نعم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين to anan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama yadda haɗin kan sahabbai da muhajirun da amfaniyun da yadda suke son juna wato cikin har ma ya zama zuciya ba kuma bane a tsakanin su kuma aka mana hattara da cewa kar mu zama mahankama kar mu zama bayi masu son kuɗi yadda har ma za mu rika zabintar junan mu za mu fahimta kar mu zama ba haka to sai Allah ya so ya ba mu labarin kan Madina kuma yake su duka irin haɗin kan da ke da akwai tsakanin munafikai ألم ترى إلى الذين نافقوا شيء بفكي دائم وبزر منافقي يقولون لإخوانهم كلا شيء بإخوان منافقي دكافري الذين كفروا سنع دار كافري من أهل الكتاب يهودا ومن لأنه يقول لكم كفتها كده معامل أنت أعرفكم كفتها كده مثل الميت لن أخذ الجنة مع أخذ الجنة فتكى لكم متى مكيوكم كفر من الملك شمس الملك wala nuti'u a ahadan abada ba za mu bi wani mu bar ku ba wala nuti'u kuma ba ku kuna nan ba za mu bar ku mu bi wani ba abada wa in utiltum in an yake ku da kuma wallahi za mu kama ku to anan Allah sai ki ga wa annabi jama'a sallallahu alaihi wasallam wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yana mai tabbatar muku da ke da muku ƙarya suke yi bai yukhriju in kafiran in an kitab in sun fita la yakhrujuna ma'ahum da ba su fita tare da su ba nauƙewa ta su wala in qutilu in an yaƙe su la yankuru lahum da ba su taimaka musu ba ta ma taimaka masu wala in nasaruhum in sun taimaka masu lewallunna al'adbar za su jura baya su gudu ثم لا ينصرون فلا تنسوا لك ما تيما قاتل لا أنتم أشد رهبة ko ne mafiya tsananin abin tsoro cikin zuciyarsu sai su dori ne cikin zuciyarsu mina za ta ba da Allah sun fi jin tsoron ko mutum ya ɗan zalika haka ɗin nan da hun domin su ɗaurin layi tsoron mutanen da ba su da fahimta ƙafi yuqatilu kun jami'an da ba su yaƙe ku gaba ɗaya ba illa fi tsoron sun sai in suna cikin ganuwarsu cikin kariya amin wara'i hijir ko suna bayar da katanga sannan za su iya yaƙa ba su hun bai na hunce ne tsananin su a tsakanin su a tsakanin su ba su da kamar juna su da su ya sama barbayin ta kasakuhum jami'an tana da son kansu a haɗe yake ba wa ulubuhum shakka zuciyarsu daban daban ne Allah ya ga musu asirin zuciyar bayansa ita ce wa annabi Muhammad sallallahu da annahum su ɗaurin mutane ne la yaqilun ba su da hankali kamar da zina mai kabilihim daidai suke da kafarar da suka riga ya yi sunna ƙariban na kusa kusa da aka yaƙe ba za ku ba da amarhim da suka ɗanɗani ƙuɗa su a hannun su wala gum azabun adiyin kuma akwai azaba mai rana na dila su gaban gyara ai hannun su na shaidan su kamar da shaidan kamar ya shaidan yi kala da shaidan mutum kafirce yanzu ka an ka kafirce falan ma ka fara yanda in mutum ya ce kala sai ce inni bari uminka ni na bata daga gare ka ba ni ba kai inni a lahani ina tsoron Allah rabbal alamin ne ta ce fa kana kuma sai ya zama karshen dukan su biyu da ce dan da kadda shin da shin da ya batan annahu ma fil nar dukan su suna cikin wuta khalidaini fiha suna madawama a ciki wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon mutumin da in ya zalunci kansa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا قوم من أجل الله وانتنظر نفس القوة من أجل يا جميل ما أدمتني إجابة لغد ينبغي نتجرى طرق في أمرك ولتنظر ماذا أدنتم لآخرتكم ولن يقول من من التعيسى والأجرمكم مما ينفعكم لقد أفل ذات أمطانيك يوم الإساد والجزاء وأنا إنسان لكمكم يوم تجعل كل مرضعة عما أرضاء لا نجد في الكتاب لا ندى ما صادت فكان إلى المسيح والخير والمرضى wata da nasu sukara za su ga mutane cikin magazin zuwa wa makon da sukara na hali ba sun bugu bane ba walakin mahim min tawakkul da azabi biya saboda aukuwar da azaba yana zuwa shi za su ka da mutan da mota to wata Allah ku tsoron Allah inna Allah khabir Allah ne ba ku labari ne ma ta'malun da abin da kuke aikata sai na Umar bin Khattab yake al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mutum ne kai hankali shine mutumin da ya binciki kanta yake wa tambayoyi yake tambayoyi wa kanta sai tambayoyin da za a masa gobe kiyama yana wa kansa kullum akwai tambayar da za a masa gobe kiyama to kai yi wa kanta kai kuma gaba da amsar su shine na daya misali in yamma ta yi sai ka binciki kanka ta yi sallar duka biyar farillai din nan menene ribar a cikin nafila ta yi wani nafila ta samu wani ribar nafila da ta aikata sai ka tambayi kanka haka kuma sai ka wa kanka tambaya kayi kaza kayi kaza da Allah yake so kayi kaza kayi kaza to bayan ka gama na farallai sai ka zo ka dinga tambayan ka na filoli da dawai sadaka nawa ne zumunci nawa na fada menene na aikata yadda kai wa alkhairan ka wanda tambayi da kai wa kanka haka sai ka tambayi kanka kuma shirin shirin da kai amma dai ta guri kaza din nan mun daura mun hira ba eh subhanallah a san mun kina mu wani mun ce kaza kaza kaza a hira mu a guri kaza mun yi haka haka haka a gurin mu abu kaza mun yi haka haka duk sai ka tuki na kai yi wa hisabi sai ka tashi kai alwala laka sanar ko da raka a duka masu zuwa wa Allah ya Allah ka yafi ni wannan kurakure da aikata ba da gangan ba da gangan zama da mutum din nan ban ma san mai da kai zuke suna waya Allah Allah ka gafarta mu kana gaban da hawa kana kuka saboda shi dan Allah ya ce idan bai zuba hawa a cikin dubu dare da tsoro na yake ba zai zuba da hawa a cikin jahannama ba to saboda haka sai ka shiga wa Allah kana tambayan kanka kana ba da amsa wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zama a bayin da suka manta Allah Allah kuma sai mantar da su kansu ka manta Allah ba ya Allah sai mantar da kai kanka an halicce ka dan ne ba ba ka iya tunawa ba ita ulaika humul fasiqun wa annabiyuna fasikai ya ayyuhal ladina amanu yaqumu ilayhi la tulhikum amwalukum kada shagalta ku duke da kuke da shi kada ku da ku a hankali wala auladukum wala ƴaƴa da kuke da shi an zikrillah da qur'ani abinda qur'ani ya ga muku dinna kar ku bar magana qur'ani da shagala wa man yaf'al zalika wanda ya bar magana qur'ani ya shagala fa ulaika hum la khasirun sunne masu asaran bai to dan haka nan ne qur'ani yana mai maka tuni a kowa na gaban ka matsanancin rana dinga tanadi saboda shi a yi kada wani abu in da yi yawa kai kokari kai sadaka ko mai kankantarsa ka aika zuwa a kan suna ka na lahira yi zumunci ka faɗi kalmomi masu daɗi da jama'a an an zage ka karama da alkhairi ta zama haka sai na abu bakar yana hudba sai yake أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم؟ yake shin ku ba ku san kuna wayan gari da sammako zuwa gure ne dan abin da aka sani bane ka sani haka ne kuma Ko ya yi da gari ya waye haya haya haya zai tashi tun gurin sana'ar ta kaya ka kowa da akwai abin da ya sa a gaba zai ka san ba da kuma bane dan abin ne tsanani bari in ce ko shi cikin bari in yi tsara da wuce wannan ba abin da take nema dukkanin duniya da wuce wannan ba bari in yi aure kana neman satisfying wa a tindinka wannan da da Allah ya roba maka dinnan kana neman bukatar ka ya biya kana neman wannan tsare su ka da kar a gani kana neman ka rufe kuma ko bukatar da yake so shine mata ka kawo mata duk da wuce wannan ba bukatar ka da duniya abu uku ne ka rufe tsare ka ka cika cikin ka ka nemi mata ka shikenan wannan da kake tsara fashion akai in yi sai da abubakar فمن ابتدى biyu يقضي أن fi العدل وهو في عمل الله عز to idan mutum zai iya. aikata ya zama zai kare ajalin su cikin aikin Allah ne kokari kai kokari ka ga ajalin ka din ya kare a kana yin aikin Allah alhali ko haka din da zai yi ba sai ta tambaya kanka kamar yadda ka ga ka bincika da kanka kana bincikan kanka me ne ne wani alkhairi ne ne yau wani abu kaza ne ne yau ko a cikin shirin ne ne ne ne yau idan ka duba ka ga sharri ne ka fi yawa ka ta cikin ibada kana roƙon Allah ya yi maka in alkhairi da suka fi yawa nasara nan ba kai ka samu ba Allah ne ba ka sai ka kaske ibada sai ku tsayi ka gaya rayuwar ka tana karewa a cikin yamman yardan Allah wala tanalu zalika illa bi tawfiq hakan kun ba ku samu ba kai in kun samu katari na Allah azza wa jalla sai Allah ya taimake ka akai din ga roƙon Allah ya baka haka ba ka karfin hali haka inna qawman ja'alu ajalahum jawarihim akwai wasu mutane sun yi nisanta ajali da su sun tura wani wanda ne yake mutuwa kamar su ba su mutu ba to fa na hakun Allah azza wa jalla Allah ya hade ku karku gano an ta kuno amsalaku karku gano kamar su mutum da yake gani shi na ta ajali babu a kuka. sai wanda da yake mutuwa wanda yake mutu shi ba mutu ba dan nan karku gano haka to shi ne Allah ce wala ta kuno kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum karku gano awa mutanen da suka manta Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kalmar aina man ta'rifun ina wadanda suka san su linke kuwa rikin daga yan uwansu yan kasuwa kuna haraka tare in ka zo akwai akwai wani yanzu ta haka za ka iya tuna cewa wani damuna tare da shi yaro wani damuna tare da shi yaro za ka iya tuna haka ɗagin yi alama ƙaddamu sun riga sun tafi inda suka gabatar ɗin in sun gabatar da alkhairi sun yi sun tarar in sun gabatar da shari sun yi sun tarar yanzu ka da muke magana ana jana'izar wani yanzu da za ka je makabarta za ka karar wa hakan nan wani ne a je jana'iza abin eh, da ya gabatarwa ya ja in alheri alheri in shirin shiri abin da faɗa magana a sai ka ko ya kuka da ka zai na idan kansa yake to don haka nan ku yi kokari ku yanta kanuwan ku daga asabar Allah innahum kanu yusariquna fil khairati ya zama bayan Allah mutane ne masu aikata da saboda neman alkhairi a wurin Allah in ji Allah ويدعوننا رغبا سنا روقم cikin kwaɗayin alkhairan gurin warana ba da kuma tsoron azabar da muka yi tanadi wa kanu da na sun zama suna jin tsoron don haka nan la khaira fi qawli la yuradu bihi wa Allah ba alkhairi cikin magana da zaka faɗa ne ba yakan Allah kake nema ciki ba wa la khaira fi malin la yusiru fi sabilillah duk dukiyar da kamar laka an duk ba a cikin ta wala haira fi da zamir bi dukulahu fil mabu ba alkhairi ga mutumin da jahilci sai yake jayi hakurinsa idan ne ka wani wani tsokane ka sai da kawai ka zama jahili lokaci da fita duk abubuwa na tafi da zaman gama ta ga kamanta ko a fara dukiya ta same ka ko kuma wani aka maka rai ko rashin lafiya ya same ka sai da ka ruɗe ka zama jahili fita tauhidi ya fita ya barka kana yin abu daidai da kafin to babu alkhairi a cikin wannan rayuwa وزين الله يكي مكسين يكي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وهل الجنة لأن يتابع رفض ما بيدي بعض أما نصب الذين اجترفوا السيئات باين لتك كان موبعين أيوكا sun dauka annabi ana wani kan ladina amanu zamu dauke su a wa mu'minai mu'minan da annabi sallallahu alaihi wasallam aiki da gaska sawa a daidai da su ma su yadu nuna ma tuni da wurin da mutuwa su ile da sa ma ya mun ya da sauki da ya mu nana ba daidai ba mu'minan da suka aikata kyawawan aiki managarta na ɗauke su daidai da bayan da baka kyakkyawan aiki ashabul jannati kuma da fa'ihun ma buta aljanna kuma ma abuta samun babbar لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن بأنه كدونا القرآن على جبل بسجور وشوف ودوى سنة السكر وبنت وعزيز القرآن la ra'aytahu da ka ga dutse din haqiqan yana min tsoro mutasaddi'an yana min kekkecewa min khashyati Allah daga tsoron Allah hmm. wa tilka al-amsal wannan shine misalai nadribu hada muka sanya ta lillahi wa mutane la'allahum yatafakkarun ko sai tunani amma zuciyar ɗan adam sai ƙara taurarewa yake duk da ana ga maka da abin da Allah ya ce sai zuciyar ya ƙara taurarewa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar ai akwai daga dutse wanda sai ga ya kece kawai ruwa yana malala daga shi domin duwatsu suka yi kuka suka yi kuka kamar lokacin da annabi isa alaihi salam ya shiga wata alurwokiya to sai yana jin ƙanshi ruwa su kuma yana neman inda ruwa yake yana tafiya cikin jeji kullum jeji da shi shiga cikin alurwokiyar duwatsu yana neman lungu lungu duki yana da inda ruwa yake zuba yana jin kamshin ruwa to sai yana jin inda kamshin ruwan da take yana ji to da yazo daidai inda ruwa yake zuba sun yi iske ruwan da za ta shawo ba gurɓataccen ruwa ne kuma yana da wani yana sokowa daga sama da ƙarfi kuma to tsakanin inda ruwa take bira da dutse din mutum yana iya rabawa ya shiga sai zai raba ya shiga gurin sai ya fitar da wani tsofa biya da misra wani irin kofa ne kuma da wani katon kwako a jiki annabi isa alaihi salam da ya zo taba faɗin ya ce bismillah ya ɗora hannu akan kwakan kawai sai kwakan ya buɗe sai kofar kuma ta buɗe ita kaɗai sai ya shiga da ya shiga sai ya da wani mutum a zaune ya juya fuskar ta ciki sai annabi isa ya tsaya na kamar mutum sai ce assalamu alaikum sai ta wa alaikum assalam ya isa wa rahmatullah

iyayen da daga da lissafa duk kafare ne na aljini yace ya kai din ka musulunta ka musulunta ne ce eh na musulunta ne a wajen annabi ne duk da musulunci na kuma har yau Allah ya yi ɗauke yana ba ina gina dukkan wani annabi da in Allah ya aiko shi ina roƙon Allah akan Allah ya nuna mun annabawa yace ina zaune a nan in yawanci dukkan manzanni na gan su ina zaune a nan cikin zaune mu mutum haɗu wani in da shi gidanki wani in gamu da shi tun kasuwa wani da da shi gurin kiwo da ta shiga wasu na gan ya ce to a yanzu tun da ya gwara da annabi musa na san kai ne zan haɗu da kai ne sai ce wannan wanda yake zuba da ake so ko ake tun da na shigo gurin nan ya shekara da dubu hudu kenan a nan gudan ya ce wannan ruwan yana zuba bai fata ce amma ba sun mutu ina ake zuwa ya ita kuma ba ka lafiya su sai na ƙin fata dole sai yana ta hawa dutsen yana bi inda wani yake sauka yana ta bi yana ta bi yana ta bi sai dai ta da tafki a sama inda ruwa take bugugowa wato bulus makamci yake ruwa ruwan kuma cikakken ruwa ne amma da fama lalata ta zama nuna abin sai ba su mamaki sai ce ya Allah ka fitar da wannan dukkan in tambaye shi sai ta Allah ya ce tambaye shi abin da kake bukata sai ta tambaye shi sai tun da Allah ya ce wa qudu hannasu wani hijar nake kuka yake wani hawa na ne da ya tambaye cewa wannan ruwa daga ina daga gare ka sai ce hawa na ne tun da Allah ya ce wa wani hannasu wal hijar makamashin jahannama duwatsu ne da mutane yake nake ta wannan kuka har zuwa ina to saboda haka ka ga annabi qur'ani ya tabbatar mana cewa wa inna min al-hijarati akwai da dutse lama ya tafajjar min al-arha wanda kawai korama sai ta keke kawai na babbar ruwa wa inna min hada ma yashaqqaqu akwai wanda yakan tikke ce fa yakhruju minhu ma Allah wa yasfiku da wa inna min hada ma yahdi min khashyati Allah akwai wanda zai gangaro da tudu saboda tsaron Allah sai mai sai ga a mata ba sai gangaro kasa amma sun ma kasar kulubu ku da aka karanta Qur'ani kuma sai zuciyar ku da kare ke kacewa min ba da zalika bayan haka fa hiya kalmi da a wa zuci take zuciyarku ku au asaddu qaswa ko mata ta bi ma sauri falau anna qur'anin da qur'anin nan ake karanta muku fi rabbihi jibalu da an ce dukiyar guba ce ta aw qudiyat bihi al-ard da an ce kasa ta keki aw kullima bihi mauta da a ce da ai magana da mamata ne da biyayi amma Allah ya yi asta ku ne da ita zuciyar ku cikin haushi to haka qur'anin nan Allah ya sofar da Allah ya mana misali da ita dan ita shine subhanahu wa ta'ala yake wa tilka al-amsalu nadru muhalin nas wannan shine misali da muke sanya ta ga mutane la allahum yatafakkarun to sai tunani kada ilaha babu abin da ya tantance a bauta masa illa zuwa bakin shi alimu da gaibi masanin duk sababbin abubuwa wa shahada masanin abubuwa da sarari duka huwa rahmanu shine wanda ke majikan halittan halittun duka arrahimu majikan mu ne kadai الرحمن جنكا ديو سكا عن التباب حدثت بجنكا عن جنكا عن الله سبحانه وتعالى بك الأجمع الرحيم اسمه يا واري ولا جنكا سوى هو الله سبحانه الله الذي ولن لا إله باب عبد الله إلا هو فرسيشي الملك السلكي القدوس متركتي السلام مع أمنتي المؤمن al-mu'min abin ya amincewa al-muhaimin al-muhaimin din nan shine mai karɓar kukan bayi shine ma'ana muhaimin al-azizu mabwayi al-jabbaru sarki mai iko mai ƙarfi al-mutakabbiru abin ya girmamawa subhanallah Allah ya tsaka amma yake da kuma abin da ake makaranta da maliku bi wanda aka ce ka ɗauka waɗannan shine ke mallake da dukkan komai har bukatun naka alimutu sarrifu fiha shine mai sarrafawa bila mumani atin ba tare da wani karhana shi ba wala mudafa'a ba da wani zai kare shi ba المنزه عن كل عيب سياسة تلك الذي ونقص التوائع الذي أمن خلقه والذي يا بعد أن جوا وحلت كرسا أن يجزمهم جباب ولا عبد زيد على مشيت شيب زيد على مشيت بار وهو يجب عليهم سياسة إلو أكلته kamar da yake cewa wallahu ala kulli shay'in shahid Allah da faɗa dukkan komai shi mai shaida to shi ne Allah yake cewa aka man huwa qa'imun ala kulli kulli nafsi wanda ke tsayayye tsayin daka akan kowane rai ya cancanta a bautawa ko kuma wanda shi ma sai an agaza maka a cancanta a bauta masa haka Allah tsayayye ne akan kowa akan kowa shi tsayayye tsayayye ne akan ka takawarka da kake tafiya yana kula karka kaka abin da zai ji ma numfashin da kake yi yana kula kar ka saki abin da zai ci ba abincin da kake ci yana kula kar ka ci abin da zai ci ba har haka kuma yadda da ajalin ka addararun abubuwa da suke ne kaɗai ka taɓa zai bari ka taɓa ka don gafarta maka wani zunubi idan kai mumini ne zai bari ya taɓa ka don ya baɗanta maka ciki idan kai kafiri ne Allah yana yin haka amma in ba dan haka ba Allah yana kare ka kamar yadda na tsantsanta siffanta muku ku duba yanayin abincin da muke ci yan uwan kuma da kama muke hada zubar da zai halaka mu amma sai Allah ya kare in ka je kasuwa ka fi yi ka fi son ka ga ka samu nama jirgi ne tsarin da za a ga maka miya mai tsami da ita ko kuma ka samu bushashin kifi duk kuran nan yana kai ko duk da ne da kake siya duk kura na hanya din nan yana kai mota yana wuce yana baza masa kura shi ma kanka ma a waje yake aka sake da kamera kuma yana ganin ka da idan matakan sun zuba kura a ciki sai sai ka siya kawai ka je kana tun shaɓa iya ji kana morewa a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin kiwon to shi ne yake cewa wallazi azza kulla shay'in fa qahara wanda ke yabu a komi kuma ya rinja a komi wa ghalabal ashiya bi azamati da girman wasu ya rinja dukkan komai da isarsa fala taliqul jabariyya illa ba isa ba ta cancanci komai ba ba ta cancanci kowa ba sai dai shi an gane ko kamar yadda ya zo a cikin sahihi al'azamatu al'azamatu izari ji da isa din nan ma ya fi nayi wal kibar ya uri daɗi bi da girman waɗannan mahaifina ne faman na za'ani wahidan min huma wanda ijayayya da ni akan ɗaya daga cikin su azabtu sai na masa azaba saboda aka girman kai wallahi ni ban abu ne ni ne na isa din nan ba sai Allah ya nuna masa takai ni ne na isa ni baya ni din nan ba to sai ka ga cewa ba ya kai kuma alfin gaba to kuma har yanzu tana zahara rabbuna ubangijinmu ya tsaka amma ya tsoro hulmi shirkun ga abin da kafirai yake faɗi min al-sahiba wal kamar a danganta wa Allah mata ko a danganta masa da to huwa al-wahid al-ahad shi ne al-farad samad shi kadai ne abin yawa bauta abin nufi da bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba a haife shi ba wa lam yakul ko da guda daya huwa Allah Allah nan dukkan halittu ne alkhaliqu ne halitta daga babu ba albari'u ne halitta daga babu ba almusawwir ne kaman tawa a cikin mahaifa lahu al-asma'ul husna suna ya kyawawa 99 ne shi ya tantanta don shi halittu dukkan komai الله سبحانه وتعالى في أي سورة ما شاء رتبت هو الإيم كما دي قد ما قوي يتنمج قومة قوي كدبا يدي قد ما ضيك وله صفات الحسنى تتوفيت إن لم تعتار وبجادة لتك الله سبحانه وتعالى يسبحوا له ما في السماوات والارض يلي الله تسبيح duk lokacin halittu da suke sama da wanda suke kasa تسبحوا له السماوات السبع كما بقوا ما سنع تسبيحه والأرض أكا ما سنع تسبيحه ومن فيهم لحالة تنشكنسه وإن من شيء بيسور بلد عبد إلا يسبحوا بحمده سن يلي وعلا تسبيحه بأبن الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم سيدة بلا في إيجان من تسبيح الناس بني فسياسا أبونا نعم. وهو العزيز شمد وعيوني الحكيم شمد حكم عبد الجبال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده يلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ۖ يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير وانا سورة الممتحنة سورة تتجرب ماتا هنا ممتحنة سيدي إيه؟ بعدما تقولون إيه؟ لك أبان سمت كتلا إيه؟ باري يرجع في أتجرب ما تم بل الله يكون في الشنطة رسول أيضا ينا سيوايا أنزل الذين آمنوا يا ظنوني Ya tattafi zuwa abu ya karka kofi muciyana ko a dogon sunan 'yauta kuma aure a mako. Aminu ya sa yana saukaciya da mutumin sun yi kada ya kai kafin ko kafin a matsayin mako, ta wuce mai fage girma wanda ba dama ba na mutuwa ba. In nufi kafin ya garka al'amurra ma'aikatan, kamata ya yi da tausayin aji a gankasa. Waka da ta faruwa ma ta a kun da harshe. Sun kafin cewa abin da ya zo muku na gaskiya. Ku baro nan kafin. kuma nuna masa ƙarfa ya kuri juna da rasula sun fitar da manzo kafin siyasa sun fitar shi a gidan sa ta haihuwa da agaji a garin ta haihuwa wa iyyakum kuma kuma haka an ne billahi da dai kun imani da Allah rabbakum da in kuntum haraitum jihadan fi sabili in da kun fita jihadi saboda ni wa a mardati da kuma neman yardata tusirruna ilayhim bil ku kubar asal ta musu da nuna musu wannan saboda wani da ake kama hadin bin balta a tayar da wasiƙa zuwa ga mutanen maka a kan da za a zuci maka ya wani dogon tarihi da kuma a nan za mu tafi wa ana bi ma akfaitu wa ma a'lantu ni san ina ne duk abin da kuka koyi ina ne duk abin da kuka bayyana kamar yas'aluhu minkum wanda in ne haka cikin ku faqad sala sawa'a sabil ya bace ya bar hanya da take daidai kafiran ne in yi tsafukun in kin yi nasara a kanku ya kuni lakum a za su nuna musu matukar kiyayya da gaba wa yabtudu ilaykum aydiyahum za su cinta da hannayen su kan ku ba da tausayawa ba wa tafi da harin tafi da su da mugunya wa waddu fi tafi tafsirun ina ma kuma za ku zama kafirai kamar su ne abinda suke so kenan ko kuma ku kula kafin ta kamar su kuwa lan tanfa'ukum arhamukum dunkin da ke da akwai tsakanin ku ba za ta amfane ku ba wala auladukum ya'yanku ba za su amfane ku ba yawan kiyama gobe kiyama idan kiyama nan ta tsaya yafsilu bainakum Allah zai sanya bambanci tsakanin su zai raba tsakanin su wallahu Allah bi ma ta'maluna basir da abinda kuke aikatawa mai gani alhamdulillah mun zo karshen darasin mu na yau anan zamu mu tsaya amma idan Allah ya kawo mu in muna da rai sai mu tashi akan sura abin da muka karanta daidai Allah ya mu badanta abin da muka karanta da kuskure Allah ya gafarta mana Thank wannan tambaya take cewa ana shiga kuma a wa'azin ka na kwanakin baya ka tsoratar kwarai da gaske game da ainihin idan musulmai biyu suka yi fada har ya kasance ba ka magana da juna ya wuce kwana uku ba a karɓan ainihin sallar sai sun koma da juna sun ta kanta ka gwada shiga kuma nan ni ne wani ɗan uwana wani matsala ya shiga tsakanin har kada ki ba mu magana tsawon wani kwanaki ni da nabi ko azina na kowa da rai ne shi ne maka sallama akan musatan ta sai ki da ni ba ni ba shi fa wala ba ta malam ni da ne hakan ina jin na fita daga wannan shari'a da ni Allah ya yarda to babu gaba da ke ban kace ne gaba ya zo da shi shine haka sai ana zuri ba takaddar ta ta insha Allah kullum da haka ma musulmai biyu idan suna tafiya a layi za su gamu in kana so ka san mafi alkhairi a cikin sufiyan wa ya fi dan uwansa alkhairi a wurin Allah yace shine wanda zai fara wa kamar salama assalamu alaikum wanda zai fara da wa masa assalamu alaikum wa rahmatullah zai saki fuska ne sallama din nan a gurin Allah shi ya ci wancan wanda zai wa alaikum assalam wa rahmatullah alkhairi dukkan su suna da alkhairi ladan su nawa yake yawa nawa ya fara to assalamu alaikum domin saboda bazil salam wa id'am ta'am raba sallama wa jama'a da ciyar da abinci wa jama'a din nan ado ne da musulunci mutum kwarai da gaske ku dinga raba sallama a tsakanin da yan uwanku na fata an gane don haka shi wannan bawan Allah ya fita daga cikin wannan magana Allah ya fitar da shi tun da ya je har ya nemi shi sulhu shi wacce ne ki to ba shi ya riga ya zama mutumin shaitan kai kuma ka zama mutum Allah wannan tambaya take cewa Allah subhanahu wa ta'ala mutum zai iya cire da kansu da kai kafin a ce an ga wata ala cikin mana kwarai da gaske yin da gaskiyar ramadana kana iya fitar da zakar da kai ka dawo amma wanda ya kyau ya ga kamar goron ƙarshe a ranar goma ƙarshe din nan da fitar da zakar da kansu da kai cikin goron shi ne da zanta shi kuma wanda ya fi ji da sai wanda ya bari ya ce an ga wata ya fitar da zakar da kai ya dawo shi ne da ne shi ne sallah da shi ya sallah da abin da aka ba shi na ba ta an gane kafin ya je idi ya ba da zakar ta da kai idan bai bayar kafin ya je idi ba da zakar ta da kai yana matsayin sadaka ordinary ba ta zama zakar da kai wani annabi ya faranta ba na ba ta an gane zakar da kai farilla sai annabi ya faranta ta akan kowane rai amma fi haƙƙin mustaƙi ya haƙƙin mai in yana da in ba ka da shi ba ya kanka sai in fara na ba ta an gane in ba ka da shi ka cancanci a ba baka ne wani ya tambaye ni cewa sai yi abin da zakar da kai a bai mahaifi na na na kai za ka yi zakar da kai da kanka da wanda kai tabbatar da shi da shi wajibi ne a kanka mahaifinka ba za ka ba shi zakar ka ba ka gane ko to matarka ba za ka ba ta zakar ka ba wajibi dan ne da saboda shi da shi wajibi ne a kanka amma ba su da shi kai da kake da shi kana da zaka fitar da zakar da kai din nan to wajibi ne akan da ka fitar musu da zakar da kai dan ka da ka bayyana tunda suna da kai to suna da wadata नफा का अनुदान